na subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu a kan kare rikicin ƙabilanci ya ɓarke a jihar adamawa ku biyo mu sannan a hankali zuwa cikin shirin namu domin jin cikakken labarin da muke ɗauke muku da shi kafin mu tsunduma cikin shirin muna sanar da sabbin ziyartar wannan tasha tamu mai albarka da cewa kar da su manta su taba alamar subscribe kana su taba alamar karaurawa domin a sanar da su da zarar mun ɗora sabon shiri jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci a cikin shirin namu na yau za ku ji cewa rikicin kabilanci ya barke a jihar adamawa ana fargabar cewa mutane da dama sun rasa rayukansu a cikin rikicin rundunar 'yan sandar jihar adamawa da ke arewa maso gabashin najeriya ta tabbatar da barkewar rikicin kabilanci a wani ƙauye na jihar rikicin ya barke ne tsakanin hausawa mazauna garin tinno da kabilar chibok da ke karamar hukumar lamorde ana fargabar cewa mutane da dama sun rasa rayukansu a cikin rikicin wasu mazauna garin sun shaida wa bbc cewa wani karamin saƙa ne aka samu bayan wani matashi ya kashe wani ɗan ƙabilar cibo daga bisani 'yan wasa suka farma mai babur ɗin inda shi ma wasu suka yi ƙoƙarin kare shi kuma kwasa-wasa rikicin ya girmama wani mazaunin garin suleiman bello ya shaida mana cewa muna cikin mawuyacin hali saboda yanzu an yi mana awan an yi mana ƙawanya ko ta ko'ina kana jin ƙarar bindiga kawai kakakin rundunar 'yan sandar jihar dsp suleiman yahaya nugoroji ya tabbatarwa bbc a aukuwar rikicin ko da yake ya ce yanzu ne suka tattara bayanai kan ainihin sahihin abin da yake faruwa jihar ta adamawa dai ta sha fama da rikicin kabilanci a baya lamarin da ya yi sanadiyar mutuwar mutane da dama kamar yadda jaridar bbc hausa ta wallafa a shafinta jaridar boa hausa ta wallafa kamar haka rikicin tinigo a adamawa rayuka da dukiyoyi sun salwanta da alamar dai an yi asarar rayuka da dukiyoyi sanadiyar wani tashin hankali da ya barke a garin tigno na karamar hukumar lamurde a jihar adamawa ta arewacin nigeria yan garin sun ce fadan ya barke ne tsakanin hausawa da cobawa a wannan gari wanda akasari manoma ne shi dai wannan tashin hankali ya soma tashi ne tun a shekaran jiya alhamis sakamakon rikici tsakanin wasu mutum biyu kan babur to amma kuma sai lamarin ya kazance a jiya juma'a inda aka shiga kaiwa juna hari da kone-kone lamarin da ya jawo asarar rayuka da kuma dukiyoyi tuni dai gwamnar jihar ahmadu umaru pintari ya jagoranci wata tawagar jami'an gwamnatin jihar da kuma hukumomin tsaro zuwa garin na tigno da ke cikin karamar hukumar lamurde don duba halin da ake ciki inda ya ba da umarni da a kwashe 'yan gudun hijira da rikicin ya shafa zuwa garin lafiya lamurde dsp suleiman yahaya nuguruji kakakin rundunar 'yan sandar jihar ya ce kawo yanzu ba da adadin waɗanda suka rasa rayukansu ko kuma waɗanda rikicin ya shafa kuma tuni aka ƙara tura jami'an kwantar da tarzoma zuwa yankin don maido da dokoki da oda a yankin yankin tigno dai wuri ne da ke da albarkatun noma musamman shinkafa kuma akwai kayayyakin eh, zamantakewa a tsakanin al'ummar gari kafin faruwan wannan tashin hankali ga rahoton da jaridar boa hausa ta wallafa ta sautin murya shi dai wannan tashin hankali ya kusuma tashi ne ma tun a shekaran jiya alhamis sakamakon wani rikici a tsakanin wasu mutum biyu kan babur da amma kuma sai lamarin ya kazance wannan juma'a inda ko aka shiga kaiwa juna hari da kone-kone lamarin ma da ya ja asar rayuka da kuma dukiya. Maganar da muke da kai yanzu zai yanzu ne abubuwan ya suka dan soma lafawa haka. Eh lallai hakika an samu asarar rayuka da dama ma. A'a ba kai da jiri ba sai ana ta ɗebo wasu jami'an tsaro da ba su da yan yan siyasi a yanzu tukunya an kai wasu an kai ne daban-daban haka kan ba da ta magana asibiti Tuni ma dai gwamnan jihar Ahmadu Umaru Fintiri ya ko jagoranci wata tawagar jami'an gwamnatin jihar da kuma na hukumomin tsaro zuwa garin na Tinno da ke cikin karamar hukumar Lamurde domin duba halin da ake ciki inda ku ya bada umarnin da a kwashe 'yan gudun hijiran da rikicin ya shafa zuwa garin lafiyar Lamurde. yanzu zan ɗibe ku zan tafi da ku zan mu aje ku a lafiya gwamnati za ta kula da ku sai abubuwa sun lafa kafin ku dawo inda ina nan ba zai yi in bar ku ba eh. kun kwantar da hankali ni sai dai masa godiya imanin da ya ɗauka zai mana masa godiya Allah Ubangiji ya kara masa nasaba. Ya Ubangiji Allah ya saka da alkhairi, Ubangiji Allah ya tabbatar da gwamnatin nan ta zama na adalci, tana kamanta mana adalci. DSP Suleiman ya hanguroje da ke zama kakakin rundunar 'yan sandan jihar Adamawa ya ce ma kawa yanzu ba a da adadin waɗanda suka rasa rayukansu ko kuma waɗanda rikicin ya shafa sakamakon har yanzu dai ba a kammala bincike ba kuma tuni rundunar 'yan sandan jihar ta tura jami'an kwantar da ta zoma zuwa yankin domin maido da doka da oda a yankin. a ibrahim abdulaziz a halin yanzu dai zan iya tabbatar maka da cewa ƙura ta riga ta lafa a yankin tino na karamar hukumar lamurde a nan jihar adamawa inda aka wayi gari har aka yi yini ana cikin hali na tashin hankali sa'an nan kuma rundunar 'yan sanda na jihar adamawa karkashin kwamishinan shi olubenga da yanzu ya riga ya tura 'yan sandan kwantar da tarzoma tun da safe inda suka garzayo zuwa wurin kuma allah cikin ikonsa sun iso cikin lokaci sannan kuma sun samu aka dagile wannan abin nan take kuma shi gwamnan jihar adamawa tare da su shugabannin tsaro gaba daya wanda ke haɗe da shi kwamishinan 'yan sanda suka sake zagayowa wurin da kansu domin su gane ma idansu wannan zuwa da ya yi dai ya sake a ƙara ma jami'an tsaro ƙarfin gwiwa inda suka yi iya ƙoƙari dai suka a dakile wannan abin har yanzu da nake gaya maka suna nan wurin domin kwamishinan 'yan sanda ba da umarni a gudanar da bincike domin a samu musabbabin abin da ya kawo a wannan fadace-fadace to har ila yau dai muna nan muna jiran mu da suke wurin domin su gudanar da bincike sannan mu gane a idan har akwai rayukan da suka salwanta sannan kuma wa da waye ne yanzu haka ne muna nan muna jira yankin tinno wuri ne ma da ke da albarkatun noma musamman shinkafa kuma akwai kyakkyawan zamantakewa tsakanin al'umman garin kafin faruwan wannan tashin hankali kuma koma da menene in iya magana dai kan ce wai zama lafiya ya fi zama dan sarki ibrahim abdul aziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya alhamdulillahi duka-duka nan muka kawo ƙarshen labaran namu masoya duniyar fim tv muna fatan kun ji daɗin wannan rahoto namu Muna ƙara sanarwa ga sabbin ziyartar wannan tasha tamu mai albarka ta duniyar Film TV. Da cewa kar da su manta su taɓa alamar subscribe, kana su taɓa alamar ƙaraurawa domin a sanar da su da zarar mun ɗora sabon shiri.